assalamu alaikum Allah kara ma malan lafiya amin don Allah malan ka jawo hankalin maza masu mata biyu zuwa uku eh, maza in sun yi aure eh, sun yi aure ko wata amarya sai su tare a ɗakinta har ma su ƙi ba uwar gidan hakkinta me hukuncinsu an ci a jawo hankalinsu ne a shi wanda ya rubuta wasiƙa ya san hukuncinsu annabi sama ya hana mutum ya zo yana da mata fiye da ɗaya ya karkata wajen ɗaya ƙyala ɗaya shi ya sa sharaɗin ka ƙara mata daga ɗaya su zama biyu su zama uku su zama hudu shi za ka iya adalci a tsakaninsu adalci kuma ana buƙatar shi a cikin waɗannan abubuwan ne kai adalci a wajen raba musu wajen kwana kwana biyu ko kwana ɗaiɗai aka yi ittifaki yau za ka kwana a can gobe ka kwana can ko kwana biyu za ka yi a can sannan ka kwana biyu a can ƙa'ida ce wannan abin da kuka yi ittifaki a kai shari'a ba ta ce maka dole ga abin da za ka yi ba kai an baka dama da kai da iyalanka ku zauna ku yi ittifaki in kwana biyu kuka ce za ku rika wannan nauba din wato musayan kwana in kwana ɗaya ne in kwana uku ne in ba sati ɗaiɗai ne ba laifi ba ne wajibi ne wannan sannan ko da wadda kake ɗakinta tana haila to a ɗakinta za ka kwana ko da ta haihu a ɗakinta za ka kwana sai idan ita da kanta ta baka izini ta ce to ka tafi wani ɗakin adalci na farko kenan adalci na biyu kai musu adalci wajen abinci kada ka ba wannan abu mai daɗi waccan kuma ka ki ba ta abu mai daɗi dukkanin su ka ciyar da su abu wanda ya kasance matsayin shi ɗaya sannan abu na uku shine tufafi in ka tashi za ka yi musu tufafi ka yi musu tufafi ƙwarin su ya kasance iri ɗaya tsadar su ya zama iri ɗaya tsadar su ta zama iri ɗaya amma ba a ce sai ka ka musu kala ɗaya ba waccan baka ce waccan fara ce kowa ka bata dama ta zaɓi abin da take so amma dai kwaliti ɗin wato nagarta abun ta kasance iri ɗaya abu na uku kenan abu na hudu inda za ka aje su ka je ka sa waccan a gidan jinka gidan ƙasa ita kuma waccan ka je ka sa ta a gidan bene a'a ka ba su waje kai adalci wajen a sukuna wajen da za ka aje su wannan kenan sannan wasu mata waɗanda su ba su da ilimi ko kuma suna da son zuciya suna manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba namiji dama idan yi sabuwa amarya idan budurwa ce to zai kwana bakwai a ɗakin ta sannan ya raba sai ka wasu mata waɗanda suke ko ba su da ilimi ne ko son zuciya ne sai suna cewa ɗoki a annabi ne ya bashi wannan dama zai yi sati ɗaya in budurwa ce a ɗakinka malaman fikihu suka ce hikimar da ke ciki budurwa ba ta da gogayya rayuwa sati ɗaya nan da zai zai koyar da ita yadda zai zamantakewa har da ke a matsayin ki na uwar gida sannan idan ba zawara ce kwana uku zai yi a ɗakinta sun makasana sannan sai ya raba annisu mai ba shi wannan amma wasu matan shi kenan sai su ta ɗauki wata mata ce ai ta ƙara mai sati ɗaya Eh, ya je can ya ƙara sati ɗaya to kaga duk waɗannan ba wanda ya ba shi ba ne ake magana kansa amma waɗancan ɓangarorin guda hudu wajibi ne namiji adalci a kai hadisi sahihi manzo Allah su sama yake cewa man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhu ma'ilu duk mutumin da yana da mata biyu shi nan sai karkata wajen ɗaya ya ƙyala ɗaya ɗaya ya batta kawai kal mu'allaka kawai a rataye take to ja a yau mal kiyamati wa shuqquhu ma'ilu je zo na gobe kiyama jikin shi ɗaya a shanye sakamakon rashin adalcin da ya a tsakanin iyalinsa so daga duk waɗannan a tsare suke musulunci ya riga ya tsarin ga yadda za a yi zamantakewa a tsakanin mata idan mutum yana da mace da tauce ɗaya wajibi ne sharaɗi sai idan zai iya adalci shi yasa ai qur'ani yace fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i makna?" wa thulatha wa ruba'a sai fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu sharadin ƙara mata sai zaka iya adalci in ba za ka iya adalci ba shike sannan adalcin da ake magana ba ana nufin ba al'adun filhubbi ba ne. fil hubbi ne wannan ba za a iya adalci ba ka ce ka fi son ɗaya. dole sai ka fi son wata ba wani wanda zai zo ya ce duk sanda da yake musu ɗaya ne sai dai ƙarya yake yi. a ya fi son wata a zuciyarsa amma kada wannan soyayya ta sa shi ya rika nunawa a fili shikenan ya tashi sai ya nuna bambanci a a soyayyar zuciya wannan ba za ka iya mallaka ba baka mallaki soyayyar zuciya ba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar da yake mana na Aisha radiyallahu anha ta bambanta da sauran matansa amma wannan bai sa manzo sama ya rike rashin adalci a tsakanin su ba wal iyazu billah annabi ba zai yi rashin adalci ba to amma wannan soyayya ta sa har mutane su ma sai suka fahimci sai suna taya manzo Allah sama soyayya mutane suna taya manzo Allah sama wannan soyayya al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da al-Imam Muslim eh, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama eh, matansa da mutane suka fahimci duk wanda yake son ya kawo wani abu kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kibada sai ranar da manzon sama ke ɗakin na na'ishi kaga ba manzon sama ya ci ba shi ya sa su yi ba shi ya sa su yi ba amma su sun fahimci manzo Allah ta sama soyayyar da yake mana na'ishi ta daban ce ga sauran matansa to su ma sai ya zama idan suka fahimci manzon sama yau a ɗakin na aisha yake to duk wanda yake da wata kyauta da zai kama manzo Allah sama sai ya kai ranar to wannan ya jawo wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce aka aiki na ummu salama radiyallahu anha cewa ta je ta ce ma manzo Allah salama ya fada ma jama'a a minbari cewa duk wanda zai kawo kyauta ba sai ranar na Aisha ba manzo sallallahu bai ce mata komai ba ta sake dawowa na biyu manzo sallallahu bai ce mata komai ba ta sake dawowa haƙa uku manzo su mai ce la tu'zini fi aisha ya ce kake cutar da ni game da nana aisha ce babu wata mata daga cikin mata na da mala'ika jibril ke kawo min wahayi ina cikin mayafinta sai ita nanan musulma ta ce wu sai gaba ta je ta faɗa ma matan manzo Allah salama. shi kenan sai suka ce to yanzu abinda za a yi babban mu aiki yarsa sai suka aiki na Fatima radiyallahu anha na na Fatima ta ce matanka ne suka aiko ni sun ce ka daidaita su a soyayya manzo so mai daga kai ya kalli na Fatima ya ce "Bina ma uhibbu shi kina son abin da nake so ta ce na. manzo so mai ce uhibbu Aisha ta to ina son na Aisha ita ma ta ce wute gaba shi kenan sai ɗayan matan manzal sama zainabu bintu jahash ita sai ta taho ta zo cikin fushi ta tarar da manzal sama yana ɗakin na na'isha ta gaggaya ma na na'isha radiyallahu anha maganganu manzal sama yana ji bai ce mata komai ba sai ya kalli na na'isha na na'isha sai ce na fahimci annabi yana nufin rama kenan shi ni ma kawai na buɗe baki ni ma na rama da na rama sai mun sami ya ce innaha ibnatu abi yace ke kin san wanda kika taba ai kin ji amsa yar abubakar ce fa sun gaji iya magana to kaga shine wannan so daga soyayyar zuciya wani bai isa ya ce ya mallaka ya raba ta daidai wa daida tsakanin shi da matansa tsakanin matansa ba dole sai ya fi son mata amma kada wannan soyayya ta sa shi rashin adalci amma a cin zuciyar shi dole ya fi son mata kuma a ɗabi'a duk wanda tafi kyautata maka sai ka fi santa jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha haka aka faɗi a karin magana an an tadda zukata akan waɗanda suka san waɗanda suke kyautata musu duk wanda ya fi kyautata maka sai ka fi san shi ko ba mata ka bace to balle mata to shine wannan so da ka maza su ji tsoron Allah wanda ya san ba zai iya adalci na fili ba to ya zauna da mata ɗaya haka ƙur'ani ya ce ka zauna da mata ɗaya ba gazawa ba ce in ita kaɗai za ka iya ma'adalci ka biya mata bukatunta shikenan ta isa in ko kana da ƙarfin da za ka iya adalci a gidanka to sai ka ƙara mata ta ɗaya ka ƙara ta biyu ka ƙara ta uku ka ƙara ta hudu an baka dama shari'a ta baka dama in ko baka da wannan to zauna da matarka daya kenan wannan ita ce ka'ida su kuma mata su daina ta da fitina abinda ba haka ba su daina cewa haka yi abinda ba a musu ba su ce an musu shi kenan aka yi haka sai a zauna lafiya duka a fahimci cewa ibada ake yi sannan kuma kishi a gida a ce akwai waccan akwai waccan ba za ka iya ba a iya hanawa dole a gida a shi. matan manzo Allah sama wancan hadisin da na ja mana da Hausa annabi mai riwaya cewa yi nana Aisha ce da kanta ta riwaya dan yatta wato uwatu ibn Zubair shi riwaya daga wajenta tace kanat azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala hizbaini ce matan annabi sama gidansa jam'iyya ke ce hizbu jam'iyya kenan hizbu akwai jam'iyyar nana Aisha radiyallahu anha su hafsa su safiyatu bintu huyayyin jam'iyyar ta suke sannan akwai jam'iyyar zainabu bintu jahash ita kuma suna na ummu salama su juwairiya su kuma a bangaren ta suke haka gidan manzo Allah ta zama yake jam'iyya biyu ne <laughs> jam'iyyu biyu ne a gidan manzo Allah ta salama waɗancan suna wancan fatin waɗancan kuma suna wancan fatin haka ake rayuwa waɗancan suna son su aikata abin da zai zama sun fi kyautata ma manzo Allah sama fiye da wancan fatan su ma waɗancan fatan abinda suke so su kyautata ma manzo sama fiye da shi to haka aka ga kishi a gidan Annabi sallama sai idan ɗaya ta ga Annabi sama na ɗakin wata sai ta je kawai sai ta daho abinci mai daɗi na musamman ta samu irin dish din nan na musamman sai ta zubo ma manzo Allah sama abinci a ciki sai ma yankin sai wa ranar ki ce ki dafa irin shi manzo sama kuma ya ce. wata ranar safiya duk da jami'ar su ɗaya da nana isha nana isha manzan sama yana ɗakin ta kawai shikenan sai ta je ta ɗauko ta je ta dahu abinci ta kawo shikenan nana isha ta ce a ɗaki na za a yi wannan kawai ta tashi ta farfarar da abincin manzan sama ya tashi ya kwashe abinci amma dish ya fashi manzan sama ya ce abinci nawa ne shikenan amma kwano ke ma tun da kin fasa mata tangaran to ke ma za a ɗauko tangaran ɗinki ki biya ta shine hammazin sun ce zarat ummuku yau mama ku ta kishi da yawa ga kishin ta ya kai ta ta banna ta fasa tangaran to haka suke yi wa ya za a su kyautata ma annabi sallama to duk kishin gaske shine mace ta kyautata ma mijinta ta ga tafi 'yar uwarta wajen kyautata ba wai ta ɗaga ma mijinta hankali ba amma kishin yan ƙauye kishin ƙauyawan mata shine su dugun zuma ma mijin karshe ma mahaukaciya sai ta ce ma ba za ta kashe shi wai da a rasa da ba ba san shi take ba da abin da zaki ki dugun zuma ma mijin kai ba san shi kike ba a ki gasa da ƴan uwarki ki kyautata ma mijinki ki fita a wajen kyautata masa shine kishi wannan shine kishi na wayo kishi na wayayyun mata kenan waɗanda suka yi digiri suka yi masta suka yi phd a zamantakewa aure amma ƙauyawa waɗanda ko firamare ba su yi ba an za su makarantar suka gudu to su ne wanda za su riƙe kishin su ɓata ma mijin sarai Allah shi kyauta Allah ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum